أعوذ sabilillah da kuma jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah sai da jihadi rayuwa take yin daɗi in babu jihadi kowa sai ya shiga ma'ishatan banka kowa sai ya shiga rayuwa mai kunci to sai in aka kalli hadisai sai a ga wasu hadisai an tambaya annabi wani aiki ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce biyayya ga iyaye wani lokacin sai annabi ya ce sadaka wani lokacin sai ya ce jihadi sai aka ce to yaya waɗannan abubuwa suka saba kuma koyaushe ana tambaye shi wanne ya ci za ta ce yana lura a wannan lokacin menene abin da aka fi bukata shine sai ya bada fatawa akan cewa wannan aiki shi ya fi salala wato a wannan lokacin kenan ma'ana idan mutum ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura irin waɗannan mutane ba sa son yin sadaka suna da rowa suna da ganin tashi in ya zo ce ya lai wannan aiki ya fi sai ya ce abin da ya fi falala shi ne ciyar da talakawa musamman ga talakawa suna halin kakani kayi shi kuma gashi mai rowa to sai a nuna mai ya ciyar da talakawa ya fi komi falala ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lura wannan mutum mutum ne wanda yake da alama baya ganin darajar iyayen shi to in ya tambayi manzo Allah ya rasulullahi wani aiki ya fi sai manzo Allah ya ce aikin da ya fi salala baki daya shine ka rinka girmama iyayenka kana ganin darajar ina fata an gane to wannan kuma ya tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci a wannan zamani jihadi ake so da imani da Allah sai yace imani da Allah da kuma jihadi wajen tayar da addinin Allah kamar yadda muke a yanzu din nan duk abin da ya saka mu muka shiga cikin ma'ishatan banka dama Allah ya ce wa man a'raba an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk wanda ya kau da kai ba ruwan shi da abin Allah ya ce ba ruwan shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce in an taba ya ce ki abban mu mu ci gaba da abin da muke ko wuta zai kai mu to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka zai shiga cikin rayuwa a nan duniya rayuwa ta kunci da wahala da bala'i duk abin da ya samu ba zai biya mai bukata ba sannan wa yau yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama kuma a tashe shi ya zama yana da makanta malamai suka ce ko a haɗa mai biyu ga makanta idanuwa ta zahiri ga kuma makanta ta zuci Kultu abu ya ce sai na nace rika bi afdalu wani bawa ya fi falala in siya in yantar kala sai annabi yake fasuha wanda ya fi kowanne daraja inda ahliha a wurin masu shi masu wannan bawa suna ganin bawan yana da daraja sai ka siya sai ka danta sannan wa aksaru ha samanan kuma wanda yake da yawa suna matukar son shi sannan yana da tsada sai eh, sai ka ɗibi waɗannan kuɗi sai ka ainihin je sai ka siyo in ka siyo shi sai ka zo sai ka danta shi kamar yadda sai na abubakar yau bilal mai gidan bilal yana son bilal saboda bilal yana kula da ainihin haƙoƙin mai gidan shi matuƙa to sai ya zama kuma yana wulakanta shi dan ya musulunta to shine sai ainihin ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ana gana wa Bilal azaba sai hankalin shi ya tashi ya ce jama'a yau dai Bilal sai ya zama da yau Bilal ba zai kwana da wuyan ainihin da da igiyar bauta a wuyan shi ba a tara kudi a yan tashi sai sai na Abubakar ya ce zai bada kudin aje a fanso shi sai na Abubakar sai ya je sai bada kudi ta ka fanso Bilal kun ga mai gidan Bilal yana matukar son Bilal don haka ya zuba kuɗi masu tsada amma sai Abubakar ya bayar da waɗannan kuɗi ya ainihin wato to shi to ka samu yana da daraja a wurin masu shi kuma yana da tsada sai ka je sai ka siya to ya fi kowanne daraja wannan amma sun gaji da shi ka je ka siyo to Allah ya bada lada amma kai ma baka bi afdalu ba qultu fa in lam af'al sai Abu Dharr yace to in ban samu damar yin haka ba fa ma'ana ban samu damar in sai bawa mai tsada wanda masu shi suke son shi kyanta ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tu'inu sani'an ka taimaki mutum akan aikin shi ma'ana yana da sana'a sai ka taimake shi akan wannan sana'a tashi jali ya karye sai ka kawo jali tsakaninka da Allah sai ka bashi ko kuma ainihin ka ƙara mishi jali ko ka bashi gurin zama ko kuma ka taimake shi wajen ya kara ilimi ya inganta sana'a shi shine tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa ko kuma ka taimaki wanda ba zai iya aikata wani abu nashi ba makwabcinka ne katanga shi ta rushe ana ganin ainihin asirin shi sai ka taimaka sai ka siyo bulo tsakaninka da Allah sai ka zo sai ka yi mishi katangar ko kuma wani aiki wanda ya gagari mai shi sai ka yi tsakaninka da Allah ba kana nufin ayabe ka ba ba kana nufin komai ba to wannan ainihin wato shine abin da zaka in baka samu damar yin wancan ba ya kai a bagari da kuma duk wanda ke son ya koyi da kai قلت يا رسول الله سينك يا من زن الله أرأيت إن ضعفت إن ضعفت أن بعض العمل to me kake gani idan kuma na gaza yin wasu sashi na ayyuka ma'ana irin waɗannan ayyukan kuma in na kasa yi fasuma na kasa ainihin in taimaki wani akan ya inganta sana'a shi ci gaba ko kuma agaza wani wanda yake ba zai iya sauke wani nauyi da ke kan shi ba sai na kasa wannan kala sai ce ta kuftu sharraka anin nasi ka kame sharrinka daga mutane kar ka zagi mutane kar ka yi musu sharri kar ka yi musu kage kar ka je ka haɗo wata rigima ka zo ka yi musu cinne a'a ka kame makircinka daga ainihin mutane gaba ɗaya baka nufin mutane da sharri fa innaha domin yin haka din nan ma sadaqatun minka ala nafsika sadaka ce kai wa kanka Allah zai rubuta maka lada duk sanda ka zauna kaga cewa ba za ka iya wani aikin alheri ba to ka zama ba yabo ba fallasa tunda baka iya aikin alheri to kar ka sake ka aikata na sharri to sai dai kuma sai ka ga ɗan ba zai bar mutane ba na farko tukuna al'imanu billahi din tun farko da aka ce shine ya shi sai ga mutane al'imani da Allah abu ne mai wahala dan imani da Allah ba wai ka zo ka ce nayi imani da Allah wannan yana da farkin ka faɗi a'a aikin ka shi zai gaggata wannan imani naka da Allah to sai kuma jihadi ana yin magana jihadi sai zuciyarka sai ta tashi hankalin ka sai tashi to wannan din yana nuna baka son ka samu aikin da yafi kowanne falala wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na zo ne musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musuluntar da shi sai yake ka sani da cewa kuma Allah ya tsora maka bayan kalmar shahada za ka yi azumi za ka sallah za ka yi haji za ka yi zakka sa'annan za ka yi jihadi sai kuma mutumin sai ya shiru yake sallah da azumi da hajji waɗannan duk zan yi amma da zakka da jihadi waɗannan ba zan yi ba <clears throat> sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da me zaka shiga aljanna kai ba zaka da zakka ba kai ba zaka tafi jihadi ba sai dai kai ka zauna kai sallah wannan ai tana da sauki wato shi duk abin da ya shafi dukiyar shi bai san ainihin ya taba sa'annan duk abin da ya shafi lafiyar shi bai san a taba sai annabi yace fa bima tadkhulul janna to da me za ka shiga aljanna ba za ka yi waɗannan ba mutane ba su son yin jihadi ba su son su zakka ba su son su sadaka ba su son su taimaka kuma tabbas duk inda kake son ka samu ɗaukaka ka samu shiga a wurin Allah sai ka nuna wa Allah da gaske kake sai ka ba da jininka sai ka bayar da dukiyarka sannan Allah zai gane da gaske kake yi ina fata an gane Allah ya shiryar da mu sa'an nan dangane da taimakon waɗanda suke ainihin wato sun gaza wani ya gaza yana zaune bai da aikin yi ba wai abin alheri ba ne kana da makwabci bai da aikin yi kai kana farin ciki kai kana dariya sai gari ya waye ka naira biyar ka bashi wannan ba abin alheri ba ne ka taimake shi wajen ya samu aikin da zai yi wannan shine abin alheri gare ka kuma shine rufin asirin ka mutane ba su gane ba ne duk sanda makwabcinka asirin shi ya taimake ma asirin ka ya tuni kuma tonan asiri ai ɗaya bayan ɗaya yake biyowa duk sanda ka ga asirin wani ya tono kai kokari Allah ya rufa mishi nashi asirin in ba haka ba asirin shi ya gama tonuwa shikenan to tonan asiri kuma yanzu kanka zai dawo da naka yake alillibe dan shi tonan asiri yana tafiya wurin wanda asirin shi ke rufani, ne to duk sanda wani asirin shi ya tono wani asirin shi ya tono wani ya shiga halin kakani kai ka rage kai kaɗai kake cikin rufin asiri to ka tabbatar cewa za ku fara wasan boya da kai da ainihin asiri kenan rufin asiri kana kaucewa yana bin ka kai ma sai ya same ka Allah ya kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi yana tabbatar da abin da malam ya tarjama akan cewa hanyoyin alheri suna da yawa mun ji in ba za ka iya kaza ba kai kaza in ba za ka iya kaza ba kai kaza ina fata an gane to sai malam yace as-sani'u bis-sadil muhmala hadha huwa al-mashhur malam ya ce sani din nan za a karanta shi ne da sad sadi almuhmala mara digo ba wai bad ba ba rabi ba hadha huwa almashhur malam ya ce wannan shine abin da yafi shahara tsakanin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi warwiya amma an ruwaito ba'ian ba'ian da bad bil mu'jama da bad ne digo ai zabiya zabiya in wato wanda yake fama da ainihin wahala min fakarin na talauci au iyalin ko iyali to sai ka taimake shi kaga duk inda ya dai yana buƙatar taimako in dai da aikin yi ne sai ka nema mishi aiki jalin shi ya karye sai ka taimaka mishi idan kuma daga ainihin biya din ne yana fama da wahalar talauci ko wahalar iyali sai ka taimake shi wani hawi zalika da makamantan haka wal akhraqu akhraq allazi la yutqinu ma yuhawilu mutumin da shi da kanshi ba zai iya aikata aikin da ya zama wajibi a kanshi ba shine misalin da na buga mana soran shi ya zube ko kwanan shi ya yaye ko katangar shi ta rufe ba zai iya rufewa ba sai a yi marmaza sai a san yadda aka asiri ya amma makwabcinka iska ta kwashe mishi kwano ta gudo da ita kwano gidanka kuma ka saka a kicin ka boye don Allah ka yi daidai kenan kai da zaka siyo bandar guda ai marmaza kafin hantsi an rika gidan wani asiri ya rufe kuma kai ka sace an zo da daddare an yi ciniki an kwashe ta bayan gida don Allah kana kauna Allah kuma kai ka san haƙƙin makwabtaka kenan Allah ya kiyaye asani hadisi na biyu cikin wannan babi an abi zarrin aidan radiyallahu anhu har waya daga abi zarri Allah ya tsara mishi yarda Abu ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce. yusbihu ala kulli sulama ahadikum sadaqatun kowace gaba daga jikin ɗaya daga cikin ku musulmi za ta wayi gari tana da wani aiki na sadaka da za ta iya yi kowace gaba jikinka in aka wayi gari akwai wani aiki wanda za ta iya yi in ta aikata ita wannan gaba sai a rubuta maka lada tamkar ka bayar da sadaka fa kullu tasbihatin sadaqatun duk sanda ka ce subhanallahi sai a zana maka ladan ka bada sadaka ba kullu tahmidatin sadaqatun kowane tahmidi alhamdulillahi sai a bada maka ladan sadaka wa kullu tahlilatin duk sanda kai hailala la ilaha illallah wahdahu la sharikala la sadaqatun sai a rubuta maka ladan sadaka wa kullu takbiratin sadaqatun duk sanda kace Allahu akbar kai kabbara sai a baka ladan sadaka wa amrun bil ma'rufi sadaqatun umarni da kyakkyawan aiki ma sai an rubuta maka ladan sadaka dama Allah yake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku al'umma annabi Muhammad sallallahu rabbi alaihi wa sallama ku ne al'ummar da kuka fi kowace al'umma daraja da falala da ɗaukaka an halicce ku kuma aka fitar da ku don ku amfani kanku kuma ku amfani mutane sai Allah yake ta'muruna bil ma'ruf dan kuna umarni da kyawawan ayyuka wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana munanan ayyuka annabi lukman yake cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf ka tsaida sallah ya kai dana kayi wa'azi kai umarni da kyawawan ayyuka wanha 'anil munkar kuma ka rinka hani daga munanan ayyuka sai ce wasbir alama asabaka duk sanda ka bude baki kace za ka yi wa'azi wallahi tallahi sai dai ba za ka faɗi gaskiya ba amma sai kun bata da mutanen garin ku baki daya sai daga baya ku shirya da wasu ko kuma ku shirya gaba daya amma wallahi wallahi matukar za ka faɗi gaskiya duk sai kun bata da su in ya so daga ƙarshe a dawo a samu wasu a shirya wasu kuma sai dai a mutu fa sai dai Allah ya hisabi an gane ko amma in za ka gaya musu abin da suke so wannan kowa zai kawo hadaya fa kowa zai kawo hadaya wannan zaka gaya musu abin da kake so kowa ana faranta mishi rai ba a magana kan shirka ba a magana kan imani ba a magana kan bid'a ke nan an zo kawai sai dai a gaya mutane tatsuniya ƙarya surkulle gizo da koki da abubuwan da suke bankaura ne a gaya maka abin da yake ba za ka iya yi ba amma wai shi za ka ji daɗi da abin da za ka iya an gaya maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wannan ba zai faranta maka rai ba amma an gaya maka kissar da yake tsakaninka da Allah kai kanka ba za ka iya ɗabbaka ta a rayuwarka ba sai ka ce ai yau an yi karatu me aka faɗa me karatun ya canza ka me ya umarce ka ba ruwanka kai dai kawai shikenan ko kuma an zo an zagi wani ko an kafirta wasu shikenan wannan sai faranta maka rai wannan duk ba shi ne ainihin makasudi ba don haka ya yace wasbir alama a sabaka amma ka yi hakuri akan duk abin da zai same ka wannan ya nuna kenan tabbas duk sanda ka zo ka ce za ka yi amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari to wani abu zai same ka menene maganin wani abu din nan ba fada ba ba zagi ba ba raddi ba maganin shi shine sai kai hakuri ina fata an gane Allah ya yabi bani Isra'ila da sauran al'ummomi yace lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sa'an da suka yi hakuri kuma suka samu yaqini game da ayoyin Allah sai Allah ainihi ya ba su duk abin da suke so a duniya da lahira saboda haka tabbas wallahi azim ba yadda za a yi a ce za a zauna wa'azi ko za a zauna karatu ake za a faranta kowa rai kowa ka taba daga ran nan kun kulla gaba da shi ba kuma alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su zo suna yaban mutum ɗaya ba ba su zo suna zargin mutum ɗaya ba ba kafirci nau'i ɗaya suke magana akai ba dukkan nau'in kafirci da shirka da bid'a qur'ani da sunna sun yi magana a kansu ina fata an gane to duk ran da aka gamdakatar aka tabo bid'ar wani to daga ran nan kun kulla gaba da shi duk ran da aka tabo laifin wani daga ran nan kun kulla gaba da shi menene maganin wannan sai yace wasbir alama asabaka sai kai hakuri akan duk abin da zai same ka ina fata an gane Allah ya shigar da mu to shine yake cewa wa amrun bil ma'rufi da umarni da kyakkyawan aiki shi kan kanshi sadakatun sadaka ne wa nahyin anil munkari sadakatun ka hana wani mummunan abu ana kafirci ko shirka ko bid'a ka tashi kai tsayin daka kaga sai an hana wannan abu wannan ma sadaka Allah zai baka to idan duk baka samu damar yin waɗannan abubuwa ba fa sai ce wa yujzi min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha idan mutum ya raka'a biyu na sallar waruha shi shikenan sun isa an gane ko an gane sallah wa ruha ko walha wa ruha ko walha walha ko don ana karatu ne yake cewa wa ruhiya ko rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ma'ana in baka samu dama aikata waɗannan abubuwa ba sai ka sai kai sallah raka'a biyu da hantsi da niyyar raka'a ta sallar duha Allah zai baka lada akai to wannan shine mafi karancin salatu duha ko kai sallah raka'a biyu ko kai sallah raka a hudu ko raka a shida mafi yawanci kuma raka'a takwas lokacin da na fara ne daga lokacin da hantsi ya fara kadawa ya fara dumi kuma yana karkiya ne lokacin da rana ta take to daga wannan lokaci shikenan lokacin sallar duha ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallah ta duha sallah ce ta waɗanda ainihin suke komawa ga Allah wato bayan Allah na gari su ne suke yin ta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta kuma duk wanda ya gwada wannan sunna ta sallar duha duk ran da ka yi ta insha Allah ta'ala ran nan zaka wuni baka bakin ciki da kowa ka zo kai karatun Fatiha da sura Fatiha da sura ko kai a bayyana ko kai a sirrance duk wanda kai yayi raka'a biyu ka tashi ka sake raka'a biyu ka tashi ka sake raka'a biyu ka tashi ka sake raka'a biyu shikenan sai Allah ya baka lada akai amma wallahi da yake shedan shedan ne sai ka zo za ka yi sallah azhar karshen ka sai ka tuna au ai ji an yi karatu game da sallar duha ya baka shikenan ya mantar da kai inda yawa sai ka ga shagulgula sun yawa wasulam as-sulama yace da zamis sin al sulama din nan ayi wasinin damma yi mata rufu'a kenan sai ce as-sinul muhmala sin mara dugo ma'ana duk sanda bugun riyadu salihin ya zama shulama sai ka ce ai mai littafi ya ce sulama ne ya ce sin din muhmala ce mara dugo ba shin ruwa bace sun ce da takhfifin lam lam din kuma lanjaye ɗin wannan ainihin wato abin da lam alif sai ai mishi takhfif ka ai mishi shadda an gane ko wa fatihul nun nun din kuma sai ai mata ainihin wato fataha sulama an gane ko ismi manqusi kenan ko sai ce a ma'anar shi al-mafsilu wato gaba kowace gaba akwai aikin da za ta yi gari ya waye don haka shi kaga ayyukan alheri suna da yawa سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ka samu ladan sadaka ya ka zauna kana gulma ko ka zauna kai karatun alqur'ani ko kai salatu duha sannan ka fita harkokin ka ko cikin kasuwanci za ka iya tashi ka kona gefe guda sai ka ainihin sallar ta duha shikenan sai zai dawo aka ci gaba da kasuwancin ka ina fata an gane الثالث حديث نأكو cikin wannan babi anhu daga Abi Dharr قال ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce urbat alayya a'malu ummati an nuna mini ayyukan al'umma ta baki ɗaya an bujiro da su an nuna mini hasanuha wa sayyi'uha da masu kyau da marasa kyau da munanan da masu kyau duk an nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fawajadtu fi mahasini a'maliha sai naga daga cikin kyawawan ayyukan da al'umma ta za su yi a basu lada al'aza yumaqu an tariq mutum ya ga wata cutarwa ya gusar da ita daga kan hanya ka ga kwalba ko kaya ko kwata ta yi girma ka yashe ta ka kawo gada ka ɗora, duk irin waɗannan abubuwa yana daga cikin kyawawan ayyuka da aka nuna manzon Allah duk wanda ya za a ba shi lada wa wajadtu fi masawi'i fi masawi'i a'maliha an-nukhamatu takunu fil masjid la tudfanu manzo Allah yake da aka nuna mini munanan ayyukan al'umma ta kuma sai na ga mutum mai kakin majina ya tofar a masallaci bai rufe ba wannan na daga cikin munanan ayyuka wanda za a sa mai zunubi a kai wato ana so a tsabtace masallaci kenan a share shi a kawo turare a sa ina fata an gane duk sanda ainihin ya zama ka ka ko majina ka kwalbar da ita ga masallaci da yashi to sai ka rufe amma masallaci baya shi kamar masallatai haka to in ka kaki ya kama ka ko ka fita waje ko ka tofa a rigarka ko ka samu wani hankici sai ka sa tunda ba najasa ba ce in ka fita sai ka wanke rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan ayyukan alheri kenan suna da yawa ko wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun الرابع حديثنا هو عنه دغدي ابو ذر ابو ذر الغفاري كنا kenan yace ناسا قالوا يا رسول الله wasu mutane ne cikin talakawa suka zo suka ce ya manzon Allah zahaba ahalud dusuri bil ujuri masu kuɗi masu naira duk sun kwashe ladan gaba ɗaya yusalluna kama nusalli suna tsalla kamar yadda muke yi bi salawatul khamsi fi bi shafa'i da su yi qiyamu ramadan ni fi sallar duha ni su ma su duk irin sallar da muke su ma sai su wannan ya nuna masu kuɗin zamanin sahabbai sun sha bamban da masu kuɗin ƙarshen duniya kenan masu kuɗi gashi suna sallah kamar yadda talakawa suke yi sai aka rashin sa'a yanzu ka samu masallaci sai ka samu duk talakawa ne ke cikawa wa yasumuna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke yi ni azumin farilla yi azumin farilla ni yi tatawu'i yi tatawu'i duk abin da muke na alheri su ma sai su wa yatasaddaquna sai dai kuma su suna yin sadaka bi fuduli amwalihim da dukiyoyinsu waɗanda suke sun ragu sun biya bukatar su abin da ya rage kuma sai a kawo sadaka sai a bayar abincin ka din nan ka ainihin ci abinci ka koshi sai kuma sai a daskare wani da safe za a ci ga almajirai suna ta allazi wahidi kaga akwai matsala a akan kake abin da kai amfani ka rage sai ka kawo sai ka bayar to sai dina aliyu ma shi ba wai abin da ya amfani ya rage ba a'a sai dina aliyu ya ainihin zauna zai yi buɗa baki sai aka ce allazi wahidin sai ce a ɗauka a bashi ayyunwa ba ta kisa ko kashe gari jarabawa sai Allah ya jarabta ka diyar da baka tsammani kashe gari ya sake zuwa ya yi sake yin azumi ya zo ya zauna sai allazi wahidin sai ya ɗauka sai ce a ji a basu to in rana ta uku sai ka ce to yau ba zan sha ruwa a wannan anguwar ba sai ka gudun hijira haka rana ta uku ma sai almajiri ya sake zuwa sai yake ɗauka a baya sai na aliyu kenan wata rana kuma suna zaune da fatima kwana da kwanaki ba a dafa abinci ba sai fatima sai ta ɗibi kusa ko kwanuka sai ta bayar a je a siyar yau dai a daure a samu a ci abinci a gidan nan ya tafi ya je ya siyar da kwanuka ya dawo da kuɗi zai ke fane sai je ya makale a kwana yana man zallabi qurbullaha qardan hasana yana allabi wahidin wane ne zai ba Allah rance kyakkyawar rance Allah ya bashi ninkin da ninkin ranar gobe kiyama sai Ali ya ce gani sai kwata kudin kwanuka sai bayar sai wa gida bai tawo gida sai Fatima sai ta ce ina ina kwanuka yace an siyar to ina ce fa ne yace aikin jikin jiyar da muka yi sai ta ce Allah ya kai mana da ranar kiyama an ta yanzu ce haba ai zai ta jawo hijabi rana uku ba a ci abinci ba kuma na kwashe sai tun ci bari kallo na baka kaje ka siyar ka zo ai abinci kuma ka je ka ziyar dan kai ne mumini ne imani kaza kaza shikenan gobe sai ai kashe aure ake baka da imani to amma aka shi ne karfin imanin ne kawo su sayyidina aliyu suke yin haka ba yadda za Allah yake lantana lil birra hatta tun tunfiqu ma tuhibbuna ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba cikakke ɗari bisa ɗari a wurin Allah sai ka bayar da abin da ka fi so a rayuwarka. abu talhat al-ansari da wannan aya ta sauka sai dai ce ya rasulullahi na ji Allah ya saukar da aya ya ce ba za a taɓa zama mutanen kirki a samu ɗaukaka ba sai an bayar daga abin da aka fi so ya ce to gona ta ɗin nan da ta sani na fi son tafiye da komai a rayuwata kuma ta fi komi daraja cikin abin da na mallaka na ba da ita sadaka duk abin da ka ga ya dace kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karɓi wannan sadaka taka amma ka je ka janyo danginka na kusa su rinka amfani da ita su su amfani da sadakar wannan ya ce duk sanda kake so ka zama wani ka samu ɗaukaka a wurin Allah sai ka ɗauki abin da ka fi so ka bayar sannan za ka samu ainihin ka samu shiga wurin Allah amma sai a yara sun gama sufa akan tuwo sun gama duk bashi wahala gaba ɗaya sai yaro ya ce allazi wahidin sai dauka a hada mishi da miyar kuka da miyar taushe da zogale duk a hada mishi a wuri daya tsakani da Allah kai zaka iya cin wannan in ka gani sai ka ce zuciya kana tashi saboda tsananin kyama amma kuma kai ka ba wani shi ya ci ya kamata mu rinka lura da waɗannan abubuwa Allah ya ce kar ku ciyar da abin da yake kuda za a ba ku irin shi in ma za ku karɓa sai ku rinsa ido kulaka ka bari sai ta gama dajiya a gefen ta gaba ɗaya sannan ka ɗauka ka bayar da sadaka rigar ka duk sai kwaɗo da linzamin ya gama mutuwa baki ɗaya ko kuma ta gama faki gaba ɗaya ko kuma duk ta gama sanyi ya sanya nan ya yage ya kai wa tela ya ci naira biyu yau duk kuɗin da ya tara na bara kuma ya cinye ne kai kenan dan Allah ka ka talauta shi kada shi da problem sai ka ɗauki gangariya sai ka bashi kana matukar so din? shine Allah ya ce wa imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa asira suna bayar da ainihin ciyarwa suna ciyar da dukiya ala hubbihi suna matukar santa a lokacin da kake zafin so din sai ka dauka su ka bayar ka ba miskinan wanda yake talaka ne ko yatiman ga yara uban su ya mutu marayu ne ba cewa za a yi bara a zira ido yanzu a ga asirin su ya tonu ba wallahi tallahi abin da ake ba daidai bane fa kuna tare da mutum makwabcinka ne komai da komai sai ya rasu iri ya ce a sa ido yaran nan za su zama almajirai matan shi su dawo su ne za su rinka koko a kofar gida suna yin kosai suna yin wake kuma kai wai ko kunya ba baka ji ba kai baka so yanzu tsakaninka da Allah a ce ka mutu haka ta faru ba wanda zai so haka ko ba wanda zai so a ce matar shi ta tozarta ko ɗayan shi sun tozarta shi ne Allah ya ce wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci akan suna matukar son wannan abinci a dauka a baiwa talaka a baiwa marayu a kuma ba wanda yake ya shiga kangi na wahala an kama shi wurin yaki ko kuma bauta sa'an nan kuma sai suka ce inna ma nut'imukum liwajhillahi wannan ciyarwa wannan sadaka da muke bayarwa muna ba ku ne tsakanin mu da Allah la nuridu minkum jaza'an ba wai muna ba ku bane dan ku yi mana biki dan daga baya ku da ku rama wala shakura ko godiya ba masu ka bayar tsakaninka da Allah ba ka so ka bayar sai ya zo ya durkusa ya ce ranka ya dade na gani na wannan duk ka bata ayyukanka ka bayar akwai wanda zai aika da kyauta wai har sai tambayi dan aikin wai to da ka je yaya yaya ka ga alamar yadda ya karbi kyautar dama ka idan a gode ne shi ne Allah ya ce mu'minai nagari suna ciyarwa ba sa neman a gode musu ba kuma sa neman ma ainihin wato wani abu a wurin wanda suke ba a'a suna bayarwa ne liwajhillahi an gane ko la nuridu minkum jaza'an wala shukura an gane ko shine Allah ya ce fawaqahumullahu sharra zalikal yawm duk wanda ke son ya fita bala'in ranar tashin alkiyama sai ya cika wannan sharuɗa da suka cika waɗannan sharuɗa sai Allah ya fitar da su daga cikin masifa ta ranar tashin alkiyama walaqahum nadaratan wa surura Allah ya haɗa su da ainihin wato nadara wato annashuwa da farin ciki da kwanciyar hankali a cikin aljanna kenan Allah ya shiryar da mu to shi ne ainihin sai talakawa suka kawo kara cewa ga waɗannan masu kuɗi suna kaza suna kaza kuma ga sadaka suna yi da ainihin dukiyoyinsu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake awa laisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi ai ba ku san cewa Allah ya sa muku abin da kuma za ku rinka sadaka ba ai kuma kuna da abin da za ku rinka yin sadaka da shi ku kullun doki da waɗannan masu kuɗi su in sun bayar ko kuma ku zo ga abin da za ku rinka yi manzo Allah yake inna bi kulli tasbihatin sadaqa kowace cewa subhanallahi sadaqa ce wa kulli takbiratin sadaqa kowace Allahu akbar sadaqa ce wa kulli tahmidatin sadaqa kowace cewa alhamdulillah sadaqa ce wa kulli tahlilatin sadaqa duk sanda kace la ilaha illallah sai a baka ladan sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki sadaqa ne ka fara tun daga iyalanka kuma kace wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiya duk wanda yake son ya samu yarda wurin ubangiji ke rinka umarnin iyalin shi wajen tsaye da sallah da bayar da zakka har ɗan yara ɗin nan ka rinka jawo shi kayi sallah eh to shi kenan bai yi ba to tafi yi. sa'annan in ka ce ya tafi ɗin nan ka tabbatar da yayi aka ce wa amur ahlaka bis salati sai aka ce wa qadir alaiha kana umarnin su kuma sai yi hakuri dan in ba ka yi hakuri ba ka umarce ta kin yi sallah ta ce a to tashi ki sai ta tsaya sai kai hakuri har sai ta ga tayi in yaro ne sai ta ga yayi sadaka ma ka saba wa yara ku rinka yin sadaka san su san cewa ainihin ashe ba wai taskace dukiya ake ba kawai in na samu ni kadai zan ci ku rinka yin sadaka in ka je makaranta an ka sai abinci in ka ga abokin ka baban shi bai bashi kuɗin makaranta ba ka kira shi ku zauna ku ci tare ko kuma ka san mishi ka rinka koya wa yaron ka haka duk sanda kake koya wani aikin alheri ka rinka tunanin cewa tabbas wata rana wannan umarnin da kake mai da aikin alheri sai ya maka amfani duk sanda ka koya wa yaranka ya girmama mutane ya rinka ladabi ga mutane insha Allah ka ga ta kanka zai fara haka almajirinka duk sanda ka koya mishi ya rinka girmama mutane za ka ga ta kanka zai fara amma duk sanda ka koya wa ɗanka da matarka da almajirinka duk ka koya musu cewa Allah ya so wata rana sai sun tare ka wallahi wata rana sai dai ka hau hatsu mai masallaci Allah Allah kiyaye to shine yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa amrun bil ma'rufi sadaqatu umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun anil munkari sadaqatu hani game da mummunan aiki shi ma sadaka ne wa fi bub'i ahadukum sadaqatu sa'an nan duk sa'an da ɗayan ku ya ɗauki azzakarin shi ya jima'i da matar shi sai a rubuta mishi sadaka to a nan ne fa sai suka ji wata sabuwa kuma ka biya buƙatar ka ka ji daɗi kuma a ce a baka lada Shi ne ƙalu ya rasu lallahi a ya'ati ahaduna shahawatahu yanzu mutum daga cikin mu ya zo ya biya buƙatar shi ga matar shi wata kunu lahu fiha ajrun kuma ya samu lada dan yayi jima'i da matar shi kala to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk sanda ka matsala sai warware maka ita a hankalce a shar'ance kuma a ilmance ara aitum law ba'aha fi harami. me kuke gani da a ce mutum zai je dauki azzakarin shi yayi zina ya saka a inda Allah ya haramta akana alaihi wuzrun zai samu zunubi ma'ana eh kenan zai samu ko sai annabi yace kazalika idza ba'aha fil halali to haka idan mutum ya ɗauki azzakarin shi ya saka inda Allah ya halatta mishi kana lahu ajarin to yana da lada akan haka wato ashe kofofin samun alheri suna da yawa ka je kai jima'i da matarka ma sai Allah ya rubuta maka lada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune sai wata mace sai ta zo sai ta wuce sai ga ta wuce kenan sai ta shi da gida sai ya fito jikin shi na digar ruwa haka sai suka ce ya rasulullahi ya muka ga jikinka na digar ruwa sai ya ce ai wata mace sai ta wuce sai na ji sha'awa ta fato mini shine sai na tashi sai na je sai na biya bukata da matata don abin da wannan take da shi ta kamata na da shi amma sai manzo Allah ya ce shedan ne duk sanda wata mace ta taho sai rufa mata sai kaga ta kowace mace kyau ko da ta ta ta kyau da sura da komai sai shedan ya kawata maka wannan sai ga kai ai wannan kam wannan ba kamar ta yau don ya ga ya afkar da ainihin wato sabon Allah a ku Allah ya kiyaye rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan waɗannan hadisai dukkan su suna tabbatar da cewa ayyukan alheri hanyoyin su suna da yawa ko ma'ana ana nan wata rana sai kuma masu kuɗi sai suka ji ai talakawa sun kai ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya koya musu tasbihi kaza kaza sun ma talakawa sai suka ɗauki wannan tasbihi masu kuɗi sai kuma talaka suka rugo da gudu suka ce ya rasulullahi sun ji abin da ka gaya mana su ma suna yi kuma ya za a yi sai manzo Allah yake to zalika fadlullahi wannan falala Allah ce sai ku hakura kuna karatun qur'ani suna yi to in an zo sadaka kuma su ware kuɗin su su bayar da sadaka ko kuma sai dai ku salati rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi ad-dusur malam yace ad-dusur bisa'il musallasa da sa ta almusallafa mai ɗaya uku ma'ana ko da wata ran ya goge a cikin ainihin wannan littafi riyadu salihina ya zama babu waɗannan ɗigo ko kuma ya zama sai ɗigo biyu kawai ko kuma sai ɗigo ɗaya sai ka zama littafi ya ce bisa'il musallasa da ta mai ɗaya uku sai ka gyara sai ka ɗiga amfanin irin wannan bayanin kenan mai ijiya ma yakan sai ke ma'anar shi da dukiyoyi wa'idu ha guda ɗayan shi shine dasuru basru mufradi jam'i dusu alhamisu hadisi na biyar cikin wannan babi anhu daga dai abu zarri yau abu zarri shi ke cinye karatu kala abu zarri ya ce kala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce da ni la tahqiranna min al ma'rufi shay'an aiki na alheri komai kankanta shi karka wulakanta shi ya kai abu zarri walau an a akhaka bi wajhin taliqin ko da ka fuskanci dan uwanka musulmi da sakakkiyar fuska aikin alheri ne karka wulakanta wannan ma'ana hanyoyin aikin alheri suna da yawa an gane ko yace wa qulu lin nasi husna sai aka ce lin nasi mutane baki ɗaya kowaɗanne iri ne zaka iya mu'amala da su kuma in ka tashi mu'amala ka gaya musu magana magana mai daɗi shine wani uba yake cewa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajuhun falikun wa lisanun layyinun yake ya kai ɗana ai hali na gari abu ne mai sauki sakin fuska ne da daɗin baki ko baka ba mutane kuɗi sai kaga kuna daidaitawa da su ina fata an gane ko da yake kana kana jefa yan lerori za a fi daidaita ko to a dan dauka ko a dan roba dan karama haka a mika ko yara a ba sai uwar da uban zai su sanyi a ransu dan yaro duk sanda ya ji miyar waɗancan ta fi ta san shi zai ga attack Is àánú rẹ̀.